ta gafara ki ta roƙa ma gafara ko tafiya kai in gama tana cikin damuwa har sai ka dawo wanda ya iya siyasar zama da mace shine wanda yake kokarin ya sa ta manta da kowa sai shi wanda yake kokarin ya sa in ma tsotsayi ya sa an rabu ta ji ita ce ta yi asara sama da shi asara da yi to wannan shine mai siyasar zama da mace ya zai ja ta jika ya zai abin da tsintar sauransu to a nan gurin kuma sai mutum ya yi ittizani abin da ake nufi da ittizani sai an samu balansu sai idan ka zanto kullum wasa kullum wasa kuma sai ka zanto kamar wani abin nan da sauransu yawa sama da sai da tsira ciza a busa ciza a busa dole sai da wannan dole wani lokacin maganar mazakuntar za ta to lalle namiji ne kuma lalle mai gida ne wani lokacin kuma a same ka a wani yanayi za a same ka a lokacin da ba a tsammanin abu sai a ga kayi shi to wanda ya fi burgewa ba a tsammanin abu wani lokacin kai ne za ka yi wa mutum laifi to amma saboda isa irin ta namiji wai shi ba zai ba ta hakuri ba in ya ga ta daure fuska shi ma sai ya daure fuska wani kuma abun abu mai sauki sai ka wahala ita ta wahala ko ta daure fuska ita ta daure fuska kana da bukatar ta ita ma tana da bukatar kuna ta gaba a gida ka a wajen baka hauki kuma ka dawo gida baka ba halin ka huta ka ga ka tuci ka to a irin wannan yanayi in ka ji kai mata laifi in ma wai kana ganin cewa ka zo ka ce wancan da Allah da miki laifi ya hakuri ka san wannan yana da nauyi ba wani namiji ne zai iya yi ba to haka hanyoyin da zaka yi na wayo ka tabbatar ka yi mata laifi kuma ka tabbatar laifin ka ne kuma ka zo gida ta daure fuska ka dan yi magana ka ga cewa dai ba shi gaba ba sai ka manta da ita tunda matar ka ce kuna tare da yau da gobe ka san me ka san me take so ka san me ba ta so lokacin kawai sai ka fita waje sai ka je ka so mata balangu <laughs> Allah ya rima da ita ya haka take in dai ka sai balangu ko wata kaza ko wani abu ko kuma kawai ka zo ka bata mamaki ta zo tana kokarin ta tsore girki wata ma idan abin nan ma ko ko ce fa ne ba za a tambaye ka wata da ana fushi da kai sai zaka fita sai baka fi kawo ce fa ne ba a sha kullu ta haba zuwar Allah ai na ga kin gaji yau ba na son ki dafa komai zan baki mamaki yau cin wahala me na wani girki shikenan sai ka je ka sawo waɗansu ababai na makulaci na kwaɗayi a waje ka sako a jakan leda kai ma dai kuɗana ko so ɗaya ne karo ɗaya kan ko da zaki ya yi wani abu wanda yake na kwaɗayi wanda ba ta tsammani irin dan lemon nan da mala'u suke sha kai ma dai so ɗaya ka sha me ba kullum za a yi ba juma'a juma'a ko wata wata dan an yi ne ita ma dai matar ka ta zama yar kauye an je wani gida an ba ta wani abu ta rikice ba a ita ma kanta ya waye ta wannan ta sani sai ba kullum ake ba kawai shine bambancin ka je ka so dan wani abu sai ka zo ka ce ai yau ba sai kin girki ba a wannan lokacin ka zo ka bude a gabanta ka ɗebo ka bude laban ka zuba mata ka yi menene da sauransu baka san lokacin da za ta ko me ma a wannan lokacin ta huce kuma a wannan mintunan ta manta da kowa a duniya sai kai to amma wani lokacin saboda rashin sanin wannan ko mutum yana da girman kai shi zai magana ba sai cuci kanshi ita ma ta cutu ka ta wahala a banza wahala da babu lada kana ta fushi kai hankalinka bai kwanta ba to dukkan waɗannan ababai wato sai an lura da su Allah ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haratum fala tamilu kullal mayli fatazruha kal mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana rahima inda zaku sasanta a tsakanin ku duk rigingimu a kautar da su a yi kokarin a kautar da su fa inna allaha kana rahima ubangiji ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne dangane da irin ababai da kuke wa junan ku na kurakurai sannan kuma wani abu wanda yake mai matukar muhimmanci a cikin rayuwar auratayya wanda namiji ya kamata ya lura ya gane cewa mace a ɗabi'arta mai rauni ce ita a ɗabi'ance naturally ubangiji ya yi ta mai rauni shi yasa jikinta ya sha bamban da naka kai namiji jikinta laushi ne da shi kai kuma naka tauri ne da shi muryar ce kai kuma katuwar murya ce da kai da haka aka ce kai kiran sallah ita ba ce ta yi ba saboda in za ta kiran sallah abun ba zai kawo ba amma kai kaga za ka kiran sallah kome ya tafi daidai to baya ga haka wato ita mace a kowane wata tana tare da jinin al'ada jinin al'ada din ne da ya zo kwana hudu ko biyar ko shida ko bakwai yana gadarwa mace rauni su tare da a ko da ta yin tana al'ada to an yi ta rigima da ita kenan har sai ta fita daga kwanakin al'ada a ko da in tana cikin kwanakin al'ada tana da kasala sai ta rinka lattin abinci don abin da kake yi ba za ta yi kankari ba amma in kwanakin suka wuce suke na zai ga ta dawo yadda suke normal mace ba wani tashin hankali to kaga wannan idan ka gano wannan raunin da ka ga wani abu ne wani sakaci da menene sai ka tabbatar wannan kwanakin ne sai kai mata abuwa ba komai sai a wuce in kwanakin sun wuce sai ga ta dawo daidai wa daida wata ma da kanta za ta ce gaskiya lokaci kaza da na maka kaza da na maka zaman kyauta baka yafe ba shikenan ai ya riga ya wuce saboda kada ka san wannan sannan kuma idan tana da juna biyu wannan ma tana samun damuwa musamman kuma idan ya kasance a ce juna biyun nan na farko ne ba ta taɓa yi ba sai wannan a duniya to fa wannan kai tana jin haushin ka ba kai kade ba in mace tana da juna biyu a wannan lokacin duk namiji kaje take mai laifi ne ba kai kade bane ba duk namiji haushin su ke ka gan su nan <laughs> to za ta ga cewa me ya faru aka samu juna biyun nan lokacin nan dai kun ɗauke wa juna kewa ne kai da ita kowa ya amfana da wani abu da ɗan uwansa amma me yasa tasirin abin a jikinta ake gani kai ba gani a jikinka ita kowa ya ganta ya san cewa ko na abu da ya faru kai ko babu wanda ya sani in ba kai ta faɗa ba to wannan shine damuwarta a ɗabi'anta haka ne tana jin haushi ta tashi da safe ba ta jin daɗin koko ba ta jin daɗin shayi ko sai ko menene tana kwarnati tana tofar da yawo tana menene ka kuma ka tashi ka yi wanka ka sanya hula ka karkata abin nan ka wani abin kana sa wani tabarau za ka fita ba wanda ya ganta zai ce ka yi laifi ita kuma da ta fita to wannan na ba su haushi sakamakon haka kawai ba wai san ka ne ba ta yi ba sai ga tana maka abin da bai dace ba to wani kawai da ya ga an yi masa kaza an yi masa kaza sai ya kufula ya ga cewa yau matan su nawa ne ga sunan kamar jamfa a jos kenan sai saki ba a magance matsala da irin wannan sai ka tana cewa wannan raunin idan ka lura cewa tana da wannan raunin sai ka abin nan sannan wani abu mai muhimmanci ita mace ko da wani lokaci bambanta ta namiji a tarkib na halittarsu su game da malamai na ilmin nafs suke magana malamai na psychology suke magana cewa wato shi namiji lokacin da duk wani abu ya zo ya gifta ta gabansa na farin ciki ko na bakin ciki yana shawara ne da hankalinsa ba da zuciyarsa ba amma ita mace tana shawara da zuciyarta ne ita ko zuciya an sa mata suna alkalbu a larabci saboda yawan jujjuyawarta shawarar da za ta kawo ba mai kyau ba ce ba in mutum zai kawo da gaggawa kai namiji sai abu ya faru kafin ka ɗaukar masa mataki sai ka hango ka hanga ka hango har sai wani lokacin kafin ka ɗauki mataki sai ka kyale abin har ya wuce wanda da ka yi gaggawa ɗaukar mataki daga baya za ka yi nadama amma ita mace ba ta da wannan lokaci guda za ta yi kaza yau in banda mace za ta zo ta kula ta ce sai ka ba ta takarda in baka bara ba za ka fitar da gidan nan ba in baka bara ba kai kaza kaza ne in za ka ɗauko takarda kuma ka bata kuma sai ta fashe da kuka kuma don yasa kika nema da to dukkan waɗannan al'amura saboda wannan ɗabi'a ta su ta su waɗansu irin halitta ne waɗanda suke shawara da zukatansu ba da hankulansu ba shi ko namiji yana shawara da hankalinsa ne ba zuciyarsa ba shi yasa aka aka sabon ban shi yasa ma ba a bata damar ta saki ko kuma ta ɗaura aure ba namiji shine allazi da yadihi da nikah shi yake da dama yace ya saki domin inda mace ce take da ikon sakin namiji ina jin da dukan mu nan kowa an sha sakin sanga ma gaskiya a yi ne maki da sai a saki mutum sau biyu ko sau uku an ba abin da ya mata zafi ta sake ka da safe ku shirya kuma da la'atar ta zaki sakin ka to amma sai ubangiji bai sa abin a hannunsu ba ko ba a yadda ma aura ba su aular ba sai namiji ne aka ce ya aurar dan kai ne kake da hankalin da zaka ga waye dace da wadda wadda wadda nake wakilci za ta aura to duk waɗannan ababai suna da muhimmancin fahimtar su ga mutumin da zai zauna rayuwa ta auratayya sai ya yi hakuri ita mace da dole mutum ya mata laifi tun da yayi kishiya in ma zai kara kuma dole sai ya mata laifi to amma sai ya bi abubuwa yadda yake babu zalunci zama na adalci ita ma kuma sai ta yi hakuri ta jure ta lallaci zuciyarta ta tuna matan da suka fita kima suka fita daraja su ummuna Aisha ga su ummu Salma ga su Zainab bint Jahsh ga su Hafsa bint Umar ga su Mariyatul Qibtiyya ga su wace ce duk sun zauna da kishiya in ba haka ba aka tambaye manzon Allah wa ka fito a duniya yace Aisha aka ce cikin mata kenan cikin maza ba yace babanta na fito duk da ya fi son Aisha kuma a duk mazaje ya fi son babanta shine Sayyidina Abubakar wannan bai hana yi mata kishiya ba kuma yau mata kishiyoyin da sun girme ta gaba ɗayan su ba wanda Aisha ta girma duk da son da yake mata a sai dan miji ya miki kishiya ba shi ke nuna baya kamar ki ba ba shi ke nuna kike na dawo daga rakiyar ki ba Allah ne ya shar'anta Allah ne ya tsara to kuma ke sai ki jura hakuri game da wannan in ma kin zauna ki kadai dai zama ne kike na ibada ba wai zama ne kike na al'ada ba haka in kina da kishiya ma zama kike na ibada ba zama ne kike na al'ada ba kuma kar ki yadda ki bi shawarwari na waɗansu mata da za su zo su cika ki da zuga su kayar da hankalinki akwai matan da suke su na gari ne to amma kawaye ko babu waɗan mata da kawaye suke musu tasiri irin matan mu na Hausawa ƴan Hausa Fulani a'a ai gani take kawa ta fi uwa shawara ta gani saboda haka sai ka kawayen mace sun zo sun ziga ta sun dora ta sai ta zo ta yi wani abu daga karshe kuma sai su zo suna mata dariya da kansu ni na ga kawayen da suka ziga wata mace aka sake ta kuma daga baya cikin kawayen wata ta je ta aure mijin dama tana zawarci ta yi zawarcin ta yi zawarcin har ta gaji ta shafa jambakin ta shafa hodar ba wanda ce mata komai ta zo ta samu wannan a gidanta bayan an mata kishiya ta yi ta zuga ta ta tayar da rigima ta fito ita kuma ta laba ta je ta aure mijin sai mata magana haka zaki ta cewa Allah ne haka Allah ya kaddara za mu yi fada da kudurin ubangiji ne haka Allah haka Allah ya kadar amma ta wani illa ya sha Allah to ya kamata mata su kula da wannan bangare na cewa ziga duk da za a yi musu na su tayar da hankalinsu to wannan duk wanda take ziga ki kanku bata da mijinki uban ƴaƴanki ba mai kaunar ki bace ba in mai kaunar ki ce ki ji tana baki hakuri ne tana baki shawarwari ga hanyoyin da zaki bi ga hanyoyin da zaki bi ga hanyoyin da zaki bi kuma hanyoyi da dama da mace za ta bi ya kasance miji ya ci gaba ganin ta rigima suna nan da yawa to amma yawanci waɗansu mata sai su ga da rigima waɗansu sai su ga da zuwa wajen malamai waɗansu sai su ga da zuwa wajen bokaye ta wannan hanyar za su ci nasara to ya kasance sun yi hasarar kuɗi sun yi hasarar imani sun barar da imanin su kuma sun zo da karshe ma su yi hasarar mijin kansa dai idan miji ya gane mace tana zuwa wajen bokaye ko tana zuwa wajen malami ko tana wani kulle kulle ko a cika masa magani a abinci ko a sa masa ruwan wanka idan ya kuskure ya gane wannan to shi kenan ba za ki kare yin kima a gabansa ba eh kya iya ganin waɗansu ma da dama ya jarrabe su dan a kama su da cikakken laifin su ranar tashin kiyama amma ba wai dan zuwa wajen boka yana da wani tasiri ba waɗansu matan duk irin wannan shi ke ja su je su halaka ubangiji ta ala ya tsare su wannan shine abin da zan ce dangane da abin da ya shafi rayuwa ta auratayya a gurguje kamar yadda na faɗa tunatarwa ne bangare na biyu na magana ta wanda da shi zan takaita shine matsalar da muke ciki a yau a nan a najeriyance da kuma duniyance irin halin da al'ummar musulmi suka samu kansu a ciki a farkon wannan karni na 21 don yanzu muna shekara ta 2001 a goshin wannan karni na 21 na meladiya musulunci ya samu kansa cikin wani sabon kalubale a duniya gaba daya kowa ya san me ke faruwa yau tsakanin america da kawayenta da kuma afghanistan kuma kowa ya san yadda hare-haren da Amerika ta fara kaiwa ga Afghanistan suka yi tasiri suka fantsama zuwa ga waɗansu sassa na duniyar nan a ciki hadan Najeriya wanda tasirin sai bayyana da mina da yar hatsaliya da ta taso aka a Kano kwanaki da suka wuce kaɗan aka hasarar rayuka da kuma dukiyoyi masu tarin yawan gaske to waɗannan ababai malamin da ya fara yin magana kafina ya ja hankalin makansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar a cikin hadisi ingantacce cewa yushiku an tada'a alaikumul kama tada'a yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a al ala qas'atiha wato a lokaci da jama'a za su yi taron dangi akan kuku musulmi kamar yadda masu jin yunwa ke yin taron dangi akan akwashin tuwo sahabbai suka ce amin killatin yau mai izini ya rasu za a yi mana hakan ne saboda mu ɗan kaɗan ne a wannan lokacin ya manzon Allah sai man zalla ce bal antum yawma idhin kaseer walakinnakum gusa'un ka gusa'i sayl yace kuna da yawa a wannan lokaci amma za ku zanto yawan ku kamar yayi kamar yayi akan ruwa yayi akan korama ruwa zai jake ja inda ya ga dama wala yanzi anna Allahu min qulubi aduwikum almahabata minkum ubangiji zai cire kwarjinin da kuke da shi daga cikin zukatan abokan adawar ku sune kafirai wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahan ubangiji zai jefa rauni a cikin zukatanku sahabbai suka ce wa malwahanu ya rasulullah wani irin rauni Allah zai jefa cikin zukatanmu manzo Allah ce hubbud dunya wa karahiyatul maut tsananin san duniya da kuma jin tsoron mutuwa wannan shine raunin da idan kuka samu kanku a ciki al'ummar duniya zai kai taron dangi a kanku yau duk shelanta yancin dan adam da ake yi ana magana ne akan dan adam banda musulmi ana maganar sauran dan adam dan adam ba yahude dan adam in ya zanto krista dan adam in ya zanto yana bin addinin buda dan adam in yana bin addinin sikh dan adam addinin yana bin kowane irin addini amma ba musulmi ba shaidu na tarihi kuma sun nuna haka shaidu na abin da ke faruwa a duniya sun nuna haka duk wani dan adam in dai musulmi ne to ba a maganar yancinsa amma wanda ba musulmi ba to shi wannan shi ake magana a tsare masa yancinsa a kundin majalisar ɗinkin duniya a manufofi na salon da amerika ta kawo take shugabantar duniya a kai hatta a tsarin gudanar da demokarasi a duniya to dan adam din da ake cewa a tabbatar masa da yancinsa dan adam din wanda ba musulmi ba domin ga gagarumar shaida tana faruwa mutanen yankin moro a kasar philippines yau sama da shekaru arba'in suke ta fama da matsaloli tsakaninsu da gwamnatin gwamnatoci daban-daban na filifin har zuwa yau suna da rinjayen musulmi a yankinsu kamar ka ce arewa da kudancin Najeriya ne kuma yankinsu shi shine yake da arzikin kasa shine yake da kasar noma shi ke da man fetur shi ke da kaza amma da karfi ake tursasa su yin hijira zuwa ga inda ba arziki domin kirista su mai gurbinsu yau duk kungiyoyin da suka kafa na neman yanci dan a ba su yancin gashin kansu ba a ba su ba ga rikicin Palestine wanda shekaru 40 50 ya kici ya kicin yawa tun Yahuda ba har Ingila ta tabbatar musu da kasa daga ba Amerika ta zo take ba ta kowace irin kariya a duniya zuwa yau ga musulmai a turai ta gabas idan nace turai ta gabas gaba ɗaya a yankin Balkan musulunci ya shiga wannan yankin tun shekara 600 suka wuce baya irin su bulgaria irin su bosnia herzegovina irin su kansu su kosova irin su ina musulunci ya shiga tun shekara ɗari shida baya fa a yanzu a yi yarjejeniya a zauna lafiya dan dai kawai a musulman amma indonesia wadda ita ce kasar da tafi kowace yawan musulmi a duniya da aka samu yankin istimo arna ne a wajen suka fi yawa a wajen a cikin katuwar kasa ta musulmi nan take yanzu an yanke su an ba su cin gashin kansu majalisar tsinkin duniya ta ce dole a ba su yancin su su kafa kasar su su kwalgace daga ina daga indonesia amma majalisar tsinkin duniya ba ta yi haka da musulmin philippines ba ba ta haka da musulmin yankin fatali a cikin kasar thailand ba ba ta yi haka da musulmin yankin arakana a cikin kasar dama ba ba ta haka ga musulmin bosnia herzegovina ba ba ta haka ga musulmin kosovo ba ba ta haka ba ga musulmin bulgaria ba ta haka ba ga musulmin da suke montenegro ba ta haka ba ga musulmai da suke waɗansu yankunan duniya daban-daban ga rasha so bai tawar wargaje kowa ya kama gabansa su armenia an ba su yancin kansu su georgia an ba su yancin kansu duk wanda ke so ba shi yanci an ba shi amma lokacin da siciliya ta ce za ta tun tunda su musulmi ne gaba ɗaya sai aka hana su kuma ake zalunta su a yau a kundin rasha su yan ta'adda ne kawai don suna son yancin su na kasar su ba kasar wani suka ce abuwa ba su ba to kun ga ake duk abin da ake shelantawa na yancin dan adam yancin dan adam karya ne babu wani maganar yancin dan adam inda a gargashin majalisar ɗinkin duniya ne inda a inda a gargashin demokarasi ne irin wanda amerika ta kawo karya ne babu wannan to dole wani abu ne da ya kamata ya ja hankalin mu mu musulmi ko musamman a waɗanda suke wayayyu ko in ce waɗanda suke karatu na zamani daga cikin musulmi suke shiga cikin harkokin gwamnati harkokin siyasa harkokin shugabanci ya kasance muna lura da irin waɗannan ababai don kowane ɗaya daga cikin mu akwai nau'i na wajabci da Allah ya rataya a wuyansa gwargwadon damar da yake da ita na ya samar wa musulunci kima da martaba da bukamin da yake da shi komin kankanta su komin girmansa kuma idan muka dawo nan cikin gida ga irin duk rigimin da suke faruwa duk rigima irin rigima ta faru guda ɗari a Najeriya tsakanin Kirista da Musulmi to casa'in da ta da ta faru Kirista ne suka tayar da ita ba Musulmi ne suka tayar da ita ba amma kuma babu Kiristan da aka taba yankewa hukunci idan ya tayar da rigima aka zartar da hukuncin kansa tun daga kan rikicin kafancan na farko na 1987 ah, ne ko 1986 ne kai ah, har zuwa rikici na biyu har zuwa rikicin tsohuwar jihar gongola da aka yi da arnan bashama har zuwa rikicin nan ta fara kwalewa rikicin zangon katab rikicin jos rikicin kaduna rikicin duk wani rikici da ya taso in dai an yi rikici so goma to za ka samu so tara kirista ne suka jashi gashi na kaduna da aka yi bare-baren nan kwamitin an tashi masa komai gashi kowa ya riga sun cewa ujuku yana da hannu cikin wannan rikicin wannan wanda aka yi na kano binciken mu ya nuna ujuku ya je kano ranar litinin kwanan sa biyu a Kano lokacin da ake wannan rikicin amma ya fi karfin gwamnatin tarayya ta kama shi da laifi na Kaduna kan a jarida ya fito kwallo kwallo ya dukkan maganganun da yi jaridun kasar nan sun buga amma babu abin da aka yi amma idan wani musulmi ya yi kenan sai zanto shi za a tursasa shi za a cima mutunci shi za a wulakanta shi za a kaskantar da shi ga irin abin da yake faruwa abin da ya faru a Lagos ɗaya ofisi kai kwana biyar ko shida ko bakwai suna kashe mutane a Lagos ba wanda ya ce musu komai ga yan sanda ga soja idan ma suka biyo ka kata forin yan sanda gaban yan sanda za su yanka ka yan sanda ba za su yi maka komai ba idan kai magana sai a ce yan sanda sai ba ba su umarni su yi harbi ba amma mu da an fara wani rikici a cikin jihohin mu sai gwamnonin mu su bada umarni sai a harbe mutanen mu abin da aka yi kenan a Kano yana daga cikin abin da ya haifar da barna a rikicin Kano da aka bayar da daman harbi ana fara rikicin kawai gwamnati ce shi kenan a harbe mutane saboda haka yan sanda kirista suka yi amfani da wannan dama wajen harbe da dama daga cikin musulmi in an ji wa musulmi goma rauni ko kisa to tara daga cikinsu yan sanda ne suka musu amma ba wai kirista ne da ake rikici da su suka musu ba kai an samu yan sandan da dumu dumu sun je sun cinna wuta a waɗansu kantuna na musulmi kuma su aka tura dan su tsare wajen to kun ga dukkan waɗannan irin abin da manzon Allah ya bada bayanin su ne cikin waɗancan hadisan to wannan taron dangi da arna za su yi mana suke yi mana ba wai shi ke nuna cewa za su ga bayan mu ba sai in an samu ɓaraka daga mu ɓangaren sai in an samu gajiyawa daga mu ɓangaren in muka kasa yin wajibin da Allah ya ɗora mana to dole mu sha wahala amma in muka tsaya akan manufar mu ta addini ba manufar mu bane mu zalunci wani ko mu kashe wani ko mu waware dukiyar wani ko mu ci mutuncin wani amma manufar mu ne a kyale mu mu yi addinin yadda aka kyale kowa yayin shi manufar mu ne a tabbatar mana da yancin mu da muke da shi yadda aka tabbatar da kowa yancin sa in muka tsaya muka fuskanci matsalar gaba daya da yan siyasar mu da yan bokon mu da malaman mu na addini da yan kasuwar mu to bi izini ta Allah za mu ci nasara amma matukar muka tsaya muka yi rauni tsoro da rauni ya kama mu to kenan za mu yi ta ganin kaskanci ne da wulakanci wanda kuma ba haka ake fata ba alhamdulillah akwai nau'i da farkawa ko yaya akwai nau'i na farkawa kuma idan kuka lura farkawar da ake da ita ba wai a nan Najeriya ba ko ina farkawa ce wadda take daga ƙasa abinda nake nufi daga ƙasa ta hanyar al'ummomin ƙasashe ba ta hanyar shugabanni ba yanzu kasashen larabawa gaba ɗaya da na asiya inda musulmi suke don an yi zanga-zanga daidai da saudiya an yi zanga-zanga wannan kara to amma shugabannin kasashen ne suke da illa domin dukkanin su wakilai ne ko na amerika ko na faransa ko na ingila sai abinda aka yi musu shifta ko aka yi musu imla'i daga can suke zartaswa to wannan shine babbar illar da ake ciki to amma farkawar da mutane suke da kasa din a gaskiya tana da tasiri kuma tana sa da dama daga cikin shugabannin suna samun kansu cikin wani matsayi na yaya za su yi su tsaya ne su toshe barkar su ta gida ko kuma ne su ci gaba da ansa bukatun iyayen gidansu na turai ko na amerika domin karan farko kenan yanzu a saudiya da saudiya ta dauki wani matsayi wanda aka samu waɗansu malamai kamar guda bakwai sun fito sun yi fitawa sun saba wa gwamnatin kuma an kashe musu komai har yanzu ba kama su ba don kowa ya san matsayin saudiya game da wannan rikicin kuma waɗansu malamai sun fito sun yi maganganu masu zafi a koma wanda ya yi wasiƙa ɗin kai tsaye zuwa ga bush mai shafi takwas ko shafi tara an fassara cikin harshen turanci wani ɗan uwa ya turo min ita ta hanyar email a jiya da safe to kaga a halin yanzu gaskiya akwai farkawa kwarai da gaske to wannan farkawar muke so ta shiga cikin mutanen mu musamman waɗanda suke shugabanni musamman waɗanda suke yan siyasa musamman waɗanda suke jami'an gwamnati dan dukkan wanda yake mai rike da wani office mai wani mukami irin tasirin da zai yi idan ya yi amfani da office ɗinsa sa musulunci irin wanda sai malam ya bar shekara biyu ne bai ba bai gama ba ta malam kan tana wuce amin ne haka ba wuce muka faɗa ran ɗan tarbiyyar da mutum malam ba ta wuce abu mutum zai faɗa a masallaci kawai mutane su kabbara shi kana je gida ai barci Allah ya yi. to amma wani mai mulki a hannu ko mai mukami a hannu zai iya canza wani abu zai iya gyara wani abu zai iya toshe wata baraka zai iya kafa wani abun da ba zai zo daga baya ka samu cewa an zo an rushe shi ba dukan wanda yake da mulki a hannu ko wata dama walla dama ce ta gina alheri in ko bai gina ba sai dan ya gina sharri kuma ya gama yawo ka duba kan Kano gari ne na musulmi Kirsa a Kano dan cirani ne zuwa yi. to amma wani lokaci canjin gwamnati da aka samu daga shanikan zuwa ga abata to a wannan lokaci canjin gwamnatin lokacin da aka a ture wannan gwamnonin na fararen hula kafin a sa wannan na soja sai zan to brigade na Kano a wannan lokacin shi ya rike Kano din a wannan lokacin na kafin a tuttura administrators din na lokacin abin na gwamnonin da abin nan to wannan dan mako ɗaya da ya samu ko kwana biyar sai da ya saka launa abin da ya zama matsala daga Kano daga baya tun da Kirista ne domin a daidai lokacin da wannan ta faru an ɗanyi wata hatsaniya a Kano to sai ce yana kiran malaman addini da dukkan bangarori guda biyu tare da cewa hatsiyar da faru ba da kirista bane ba musulmi da tsakanin su amma tun tana da alaka da addini sai ce yana kiran me malaman addini da dukkan bangarori guda biyu kirista da musulmi to tunda kirista sun ga sun samu wannan damar da ba su taba samun ta ba wallahi adadin malaman kirista da suka je sun ninka na limaman juma'a gaba da yawa a gamman house kuma a Kano kuma aka nuna a talabijin ana labarai kai ka ce ko jihar ta arna to da wani gwamna ya sake zuwa gashi musulmi ne aka samu irin wannan matsalar yace zai kirayi malaman addinin musulunci kadai sai da yan protocol ake tattauna to yanzu kuma kirista ya za su yi tunda da can an kira su ka duba dan Allah irin wannan matsala ka dona wani abu ne za a gani abu ne mai sauki ne abin nan da sauransu amma alal akalli ga wani ya dasa wani abin da an zo ana tunani ya za a ture to haka idan alkhairi ne ka zo ka dasa shi kafin a zo a ture shi sai dai a yi masa ta dabara ka duba duk irin abin nan da lokacin da gwamnatin Buhari da suka zo suka sa wannan war against indiscipline lokacin da baban gida ya zo ya juyin mulki bai sai ya rushe shi gaba ɗaya ba ko ba haka ba sai ya ce wannan war against indiscipline dole ne yana nan saboda ba zai iya rusuwa ba a lokacin amma aka yi cewa abin dabara har ya zama shiriri ta da sakarci ya wuce iska ta tafi da shi yake da sauran ma'ana dai ba za a iya ture shi gaba ɗaya ba saboda wannan yana daga cikin tasiri na policy na gwamnati idan wani ya dasa wani abu wani ya zo rushe da wuri musamman yin abin yana da alaka ta kusa da jama'a addinin su ko wani abu da ya shafi cikin rayuwa to sai ga cewa abin nan da haka nake kira ga mutanenmu akan farkawa game da irin waɗannan matsaloli za mu iya fuskantar waɗannan matsaloli amma duk yadda malaman addini za su yi wa'azi nasu nauyin shine su wayar da kan mutane su faɗi mai Allah ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to amma fa waɗanda suke da ragamar mulki a hannu suke da mukamai a hannu suke da dama a hannu ba wanda nauyi ke kansu irin su kuma wallahi idan ba su yi ba sai Allah ya tambaye su ranar tashin kiyama ko menene amfanin a ce har ka yi aiki har ka kare kowane irin aiki ka yi shekara ashirin ka yi shekara talatin kana aiki har a yi maka ritaya amma idan ka duba a cikin tarihin aikinka ka kasa fayyace waɗansu manya-manyan gudunmawa da ka gabatarwa addinin musulunci Ka ga wannan ba karamar hasara bace ba to da haka ya kamata mu lura da irin waɗannan matsaloli wannan kalubale da ke faruwa alamomi ne na cin nasarar addinin musulunci amma fa in mun jure alamomi ne na cin nasara amma fa in mun jure ko da yanzu ni na ga abin da ya faru dinnan a wannan kwanakin daga 11 ga watan September zuwa yau alal akalli wato an cirewa mutane wani katin dagutu da ya musu kabe kabe a zuciya suka rasa da su dace wato daukan america da wani matsayi mai kamar na kudura da irada ta yi abin da ta ga dama dan wani kafin faruwar abin nan an ce zai faru ga america wani zai ce karya ne kai ko mafarki mutum ya gani gashi ya farki wani ya zo ya kawo wa america hari ya rusa wa ɗansu wurare in ya farka sai ya ce karya ne a cikin mafarkin ba karshen ta to amma gashi abu ya zo ya faru tashi abu ya zo ya faru ya zamewa america bala'i ta rasa yadda zata yi kuma da alfaharin amerikawa ta suka kai da sun fara wannan yakin kwana uku da sun gama da afghanistan amma shekaran jiya jiragen saman yaki ɗari ɗari suka rinka man wuta tsakanin birnin kabul da mazar sharif da kandahar jiragen saman yaki ɗari ba wani nau'in jirgin saman yaki da Amerika take da shi wanda bata wanda bata tura shi Afghanistan ya jaye a man wuta ba to kaga ga shi o kwaliti sha biyu kai a yau sha uku gobe sati biyu ladi sati biyu amma ga shi ba su komai ba kuma su da kansu suke cewa dai wannan yaki zai dauki lokaci mai tsawo kuma duk wannan rikici da ake so yanzu kafin su sauko kasa ne dan sun yarda cewa har yanzu dukkan asarar da suka yi daga sama da suke ganin sun yi wa yan Taliban ba su karya lagon Taliban ba sai an sauko kasa ne to kuma a nan gurin siya take yin an sauko kasa a nan za su gamu da abin da suka manta shi ne Afganistan gaba ɗayan ta kusan an riga an dashe ta ne da bom tun lokacin da za ta shigo wurare da dama an daddasa bom ba wanda ya sani su su 'yan kasar ya san inda zai yi ba zai saka bamba Da saboda haka amerika <laughs> amurka za su shigo kaga ko wani bala'i na gudu ɗaya kenan na biyu ƙasa ce mai bala'in tsaunuka tun da aka tara wannan hayaniyar dukkan wani makaminsu mai mahimmanci da za su yi aiki da shi a ƙasa suna cikin tsaunuka inda jirgin sama ba zai tasiri a wajen ba su ma amerika sun yadda defense minister tun ya fito ya ce jirgin sama ba zai tasiri ba abin da ya rage na gaba dole sai an sauko kasa saukowar da america ba ta so kuma saboda sun riga sun san cewa a lokaci guda mutanen afghanistan suka kashewa ingila sojoji dubu goma sha hudu dubu goma sha hudu dole ingila ta janye wannan ingila kafin rasha ba ina maka magana na farko tukuna rashikan da suka zo suka yi shekaru takwas a kasar ai sun san ko da su wannan sun yi hasara babu iyaka to saboda haka ga da kuma yanzu amerika za ta zo ta shiga kuma wani abu da su dukkan su waɗanda suke masana ta fuskar yaƙi suke cewa ne kamar yadda wani kwararre ta fuskar yaƙi yake faɗa a rasha yace matsalar yan taliban wato matsala ce ta so ba suke su mutu yace to babban matsala kenan yace in zaka yi yaki da mutumin da shi so yake ya mutu yace to ya gama da kai <laughs> kaga ita ko matsalar America shine ba a so a mutu to ita ce matsalar America tunda su Yahuda ne ba yauda ko ba san mutuwa to kaga dukkan waɗannan ababai ne waɗanda gaskiya alal akalli mun san cewa da dama daga cikin yawan musulmi suna turtuwa cikin wannan yaki amma ta wani bangare na karya lagon America din nan na karya ta ta fuskar tsaronta da tattalin arziki bangaren da ya fi kowanne karfi tsaro da tattalin arziki to wannan ba karamin cin nasara ne ba kuma Allah kallo wannan ya nuna wa America cewa ya nuna kuma sauran mutane cewa babu wani mutum da zai ce ya fi karfin dan adam kuma yanzu gashi yadda ake kai musu farmaki da wannan aha anthrax nan wato aljamratul khabisa da laraba ke kirta aljamratul khabisa ko wato garwashin wuta kuma mugun garwashin wuta haka laraba suka fasara cutar mugun garwashin wuta ma'ana da ake da ake jarraba su da ita sanarsa daga ina ne yanzu kawai ko yan bulan karike ka shiga cikin amerika ka sai ka ci su da yaki kawai fulawa da kasa a cikin a cikin yan bulan din <laughs> sai ka ci shi guda da yaki to dukkan waɗannan ababai yan uwana abin da nake so in ji hankalin mu ya zami a nan a najeriyance mu san kanmu mu san kimar kanmu mu girmama kanmu mutunta kanmu a gaskiya muna da sake sama da kima muna da sake ba na wasa ba kuma inda muke samun matsala shine kowa baya san a dora matsalafin sai dai dora wani ni ba na so a ce ni ne sai in dora wani shi ma wancan so yake dora wani wanda kuma laifin namu ne na mu duka akwai laifin da masu mulki ne amma akwai laifin da talakawa ne kuma za ka samu yana da yawa kwarai da gaske yanzu abin da ya faru a Kano dinnan idan wani abu na bakin ciki da za ku ji na takaici krista sun zo inyamurai kai suka zo suka kona kasuwar galadima road an yi hasaran dukiya sama ta miliyan dari. don saboda suka zo kayan abinci da kekuna da mashina sacewa suka suka shirya da su sabon gari abinda ba za su iya sacewa su tafi da shi kuma su kona akwai manya-manyan tanka wanda suke dauke da mai na girki guda uku gaba daya aka cinna musu ta suka kone da waɗansu manyan kantuna da ake sayar da generators da waɗansu wuraren kayan abinci da me gaba daya suka kona su abin takaici na rashin wayewar mutanen mu da rashin sanin ciwon kai da aka zo za a yi taro tsakanin shugabannin kasuwar wannan yankin da aka yi masa hasara da shugabannin inyamurai da kuma commissioner police duk gaba ɗaya in yawon sun zo amma duk wani wanda aka kona masa rumfa a can gurin bai ma zo wajen taron ba wanda suka zo wajen taron wani ne daga wani wuri daban irin su ne duk suka yi ta magana a rediyo wani mutum wani wani shugaban yan doya wani makaryata duk waɗansu abin da sauransu su suka zo suka yi magana a bbc suka hayaniya da suka zo suka aka zo aka yi tarurruka ana tara bayanai na wanda suka yi hasara shi wanda ya hasara ma bai zo wajen ba tuni inyamurai sun riga sun yi lissafi na ƙarya da na gaskiya na dukkan kantansu da akona da yawan jarin da suka hasara sun riga sun hada sun yi compiling ɗinsu sun yi komai da komai mutanen mu babu abin da suka yi bayani akai ma'ana ko da gwamnati za ta yi wani taimako sai an fara ba masu tsari kafin a ba marasa tsari tunda suna nan a zaune suna zaman kashe wando bayan an gama taron wakilin bbc zo zai hira da shugaban inyamurai da kuma ɗaya daga cikin shugabannin su musulman da suka zo wajen kowa da suka je wajen su inyamurai yana zuwa da wa zai da sai suka zana mutum da ya kawai gashi amma na zuwa bayan ya gama hira da wancan yanzu zai hira da wannan wurin sai sai yanzu ce ni ne sai malam ce shi ne sai malam amur ya ce shi ne daga can ma da wuri ce ni ne su biyar suka yi ta rigima kowa na cewa wallahi da ni za a yi a gaban inyamurai suna kallon su wani irin mutane ne wadannan yaushe za mu zama mutane yaushe za mu waye yaushe za mu waye yadda duniya ta waye ko ga abin da za su faɗa ai ka ji wani shugaban yan doya abin haushi ba wai dai yana sayar da doyar ba a'a kawai kwabar da yi abin haushi dama idan kana so ka auna mutanen mu ka saurari gidan rediyo zaɓar rana kashi na ɗaya ko kashi na biyu cikin mu kowa shugaba ne shugaban masu birni da shayi na duniya da ministan masu garin kwai ba wanda yake kasafa kowa shugaba ne shugaban masu dankalin turawa shugaban wane ne wane ne kowa ministan wane ne wane ne chairman din yan zaɓe wane ne wane ne ba wanda yake kasa ba haka tsarin typical ba haushe yake to gaskiya dole sai mun waye mun zama waye yu tsakani da Allah ko mun san ciwon kanmu ko muna yin abu don ci gaban al'ummu da ci gaban addinin mu sannan za mu iya fuskantar kalubalen da ke gaban mu jama'a ba na so in tsawaita mana sama da kima a nan gurin nake ganin ya kamata in taka birki abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wannan aure da aka yi ubangiji ta'ala ya sanya albarka Allah kuma ya bada zaman lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah yawa musulmai an saurari wa'azi wanda malam jafar mahmud adam ya muna ala saka da alkhairi an goka gidi lambar farko so muna da yan tambayoyi da ba su da yawa saboda haka ba duka za mu karance ba za mu karanta kaɗan ne domin malam ya ansa na kuma sai mu yi addu'a mu tashi ana ana ana kan kawowa sun ɗazu sun ɗazu sun nemi su kawo amma mun ce don sun kawo lokacin kwaramniya zai yi yawa to bari tambaya ta farko malam wani ne yake tambaya cewa idan mutum yana da mata hudu ya saki ɗaya daga ciki gabanin ta cika ida ya sake auro wata ne matsayin wannan auren idan mutum yana da mata guda hudu sai ya saki ɗaya da ita sai ya saki ɗaya cikinsu sakin da a iya yin kome kamar saki na ɗaya da na biyu to ba shi halatta ya sake auren wata har sai wannan da ya saka ta fita daga idda amma idan sakin da ya yi sakin da ba za a iya yin komai ba ne ma'ana saki uku kenan to wannan babu laifi don ya auro wata ko da watan bata gama idda ba wannan shine an sa wallahu alam idan mutum ya aura bayan sakin da ya yi wanda za a iya yin komai ne kafin ta gama idda sai ji ya auro wata to wannan auren za a iya lalata shi nan take da an ji shi don saboda an yi shi ba bisa ka'ida ba ka'ida shine dole sai wacce ta gama idda dan idan ba aka ba yanzu kenan hukuncin saka mai da yana da mata biyar ne dan idan mutum ya saki mace aure baya kammala warwarewa gaba ɗaya sai bayan ta gama idda matukar saki ne wanda yake raja'i kaga idan don idan ya mutu kaga tana da gadon shi ita waccan dan tunda akwai komai a ciki kuma bata gama idda ba kaga mata biyar ko ba su gado yi cewa ina hukuncin mutumin da ya kaurace ma matarsa fiye da wata biyar ba tare da larurar rashin lafiya ba wannan kan ya zalunce ta ba shi halatta mutum ya kaure cewa matarsa lokaci mai tsawo ba tare da wani uzuri karbabbe ba a shari'ance irin yadda mace take da haƙƙi na ka ciyar da ita ka shayar da ita ka bata wurin kwana haka take da haƙƙi na ka ɗauke mata kewa game da sha'awarsa ta ɗa namiji don wannan yana tsaye daga cikin gincikin auren in babu wannan ma kusan aure na iya shiga cikin wani hali na kaka da kai da haka abin da waɗansu maza suke yi na ƙaura cewa matansu ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba wannan haramun ne kuma zalunci ne lalle ne mutum ya nemi yafewarta kuma ya koma ya ci gaba da kusantarta tambaya ta biyu tambayar matsayin turaka ne a addinin musulunci da yawa na ji waɗansu yan uwa suna maganan cewa turaka bai halatta ba wannan kuskure ne cewa bai halatta ba don ba su da wani nasi da ya ce bai halatta ba turaka shi ne kai mai gida ya zanto kana da ɗakin ka a cikin gida banda ɗakin da matarka ko sauran matan ka suke da shi wannan babu laifi don kayi wannan a cikin addinin musulunci abin da yake shiga cikin babu mubahat al'asul ne al'ibaha dukkan wanda ya da'awar haramci sai a ce ya kawo dalilinsa na'am wani mai tambaya yana tambaya ne game da abin da ya shafi hoto yana tambaya cewa me bambancin hoto wanda ake dauka da kyamara da kuma hoto wanda ake dauka wannan amma bai ba wanda hoto wanda yan bidiyo kyamara suke dauka wanda yake dauka photographer sai tambaya ta uku me waye yake da hakkin neman dan uwansa namiji ko mace in ji mai tambaya namiji ne ke da haƙƙin neman matarsa ko mace ne take da haƙƙin neman mijinta wato a tsari na zaman auratayya <coughs> akwai haƙoƙi da suka shafi namiji wanda namiji ke da shi wajen matarsa akwai kuma haƙoƙi da suka shafi mace wanda mace ke da shi wajen mijinta akwai kuma hukuk mushtaraka haƙƙi ne wanda su duka suke sharin da juna suna tarayya da juna wajen kowa yana da shi to shi haƙƙi na saduwa kowa yana da haƙƙi akai miji yana da damar ya nemi matarsa mace kuma tana da damar ta nemi mijinta lokacin da take da sha'awa kuma lalle ya ansa bukatar ta a wannan lokaci in ba tare da wani uzuri da yake da shi wanda zai hana shi ba haka ita ma wannan ka'idar musulunci kenan to za mu ta kama za mu ba ma ango fili domin yi jawabin godiya ga malam da alarama malam ahmad ibrahim suleiman da kuma sauran mutane suka zo daga nufa da sauran al'umma musulmai mu da muke na kusa-kusa sannan kuma sai ta fitowa da gara Thank you. Before forward Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أه أن أولى مسلمي ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana kuma ya kawo mu cikin wannan lokaci cikin ikonsa rahamarsa ya nuna mana wannan babban taro da Allah ya nufe mu da yinsa ina kuma addu'a Allah ya tara mu a cikin aljanna mai rahama ah, ina matuƙar godiya ga ansa gayyatar mu cikin wannan ƙaramin lokaci da muka nemi shi malam kuma ya amince mana Allah Ubangiji kuma ya nufe shi da isowa wannan gari mai tarin tarihi na ƙauyen shi ne Bauchi. alhamdulillah da na so yau wannan taro malam Allah ya nufe mu da yinsa a mahaifa na shine dingi inda zan tabbatar maka da cikakken tarihi na shigowan wannan ƙauye da musulunci da Allah ya sa muka kawo musu na san malam mai cikakken tarihi da yana sane da tarihin ningi yadda Allah ya nufe mu da shehun arewa shehu hamzatu wanda Allah ya kawo miskila tsakaninsa da shehu usman ya ki karban kyallon nan wanda ake ce tuta to alhamdulillah shehu hamzatu shaƙiƙin malami ne daga ƙasar Newry kuma yadda Allah ya sa muka yaƙi maguzawa muka yaƙi mutanen zazzau muka zama kwai a tsakanin dutse tsakanin Kano da zazzau da Bauchi tun san Allah ya nufa balinge haziki ne saboda haka aka rabu kalla ba zan ɗauki dogon lokaci ina kawo wasu tarihi ba mai yiwa ƙauyawanmu da muke zaune da su nan na cikin amana wasu za su iya jin za muka faɗa da ma mun sa shi yayin muna mukaddima ne kamar yadda shi kansa malam jafar yakan so in irin waɗannan munasaba sun su faru a sake a fara ringa bamu waɗansu filaye su ma suna tabawa a hankali a hankali kamar yadda hausa suke cewa matankali da saboda haka yanzu za ba ma zan ba malam Jafar Mahmud Adam ya ci muna game da wa'azi amma da yake Allah ramma Ahmad Ibrahim Sulaiman yana nan zai karanta muna kadan daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma sannan kuma sai ya rika masa abun magana din